a kuma haramun ne tunda haramun ne shari'a ba ta duba wannan wahala ko bankuna da suke cin riba aka ce riba ne haramun ne ai su ma suna wahala ko suna gini ko su kama haya suna biyan ma'aikata kaza to ai ba za a ce to ina ladan wahalan su ba domin wannan babi ne na ciniki ba babi ne na ijara ba idan ijara ne sai a ba mutum katin sai in ce wane je ka banki ka je ka ciro min kuɗi in ka je ka da sai in baka naira ɗari biyar ladan ladan cirowanka kaga wannan ya koma babin babin ijara kenan so saboda haka wannan ba ba ba ba abin nan ba ba ijara bane babin sarfu ne ko babin canji ne ciniki ne sayan kuɗi da kuɗi ne ko manzo su ya riga ga mana cewa da dinari da azurfa da sha'ir da waye ma'ana kuɗi da kayan abinci dole ne zama mislan bi mislin yadan bi yadin da zada aw istazada fakat arba daidai wa daida hannu da hannu duk wanda ya kara ko aka kara masa ya ci riba wannan haramun ne wasu suna cewa to ai ai bankunan suna ba su wani abu to da suka ba su wani abu da su takaita akan abun da bankin suka ba su sai su zama ma'aikatan banki kenan kaga baka da matsala kai ba ka ba su kobo ba bankin ka zai caje ka dama don kayi ajiya a wurinsa sai su hakura da abun da iya abun da banki yake ba su sai su daina cazan mutane amma in ka caji wannan dama account akawun ɗinka kuma ya sa kuɗi, ko kai ya miƙa wa kuɗin alaƙanka da banki daban alaƙanka da shi kuma kai da shi ne kuke da alaka kaga business ne kuke a tsakanin ku kasuwanci ne kuma canjin kuɗi da kuɗi in jinsin su ɗaya ne haramun ne ko a shago kake ko akan hanya ko a ina ko da menene za ka yi shi saboda haka wannan baya halatta ina na akan wannan fatawan ta cewa haramun ne bai halatta ba ko da ko wasu malamin sun ba da fatawan cewa halal ne su a fahimtar su ne to a fahimtar su ne haka amma ni yanda na suranta matsalan da wasu malamai yanda suka suranta ta wannan matsala ce wanda akwai riba a ciki kuma pos ba a yi shi domin irin wannan ba an yi shi ne domin manya-manyan supermarket da wuraren kasuwanci idan ka zo sayan kayanka ka zo sayan kaya ba ka da cash sai ka ba su kati sai su cire ka sai kayan dubu goma dubu goma za a cire shi kenan don ka biya ne maimakon ka dinga yawo da kuɗi kana yawo da kati mai shago yana da POS ɗinsa ka sai ka ba shi ya cire kuɗi don haka aka yi shi ba wai don wannan business ba shi yasa ba za ka ɗauko fatawa na Saudiya akan POS ka zo ka ɗabbaka ta a Najeriya ba don su ba su san irin wannan ba a shaguna suke ajewa da supermarket da sauransu saboda haka eh, fatawan malamai Najeriya ne kamata su ba da ita ba kuma malamai wasu ƙasa wanda su ba su business da irin wannan sai dai su sayar maka da kaya idan baka da kuɗi cash ka bada kati a cire kuma ko anan mu ma ana yin haka ko hotel ka je kama kama ɗaki yanzu akwai POS idan ba ka da eh, idan ka kama hotel ɗaki dubu ashirin da biyar in ka ba da kati ba dubu ashirin da biyar za a cire maka ba baka katin ka to wannan shine amfanin POS mutane mu suka zo suka mai da shi cewa wai za su yi kasuwanci da shi saboda haka wannan kasuwancin kuma sai ya shigar da riba Allah ya sa mu gani Allah Allah rubuta a mizani malam wannan tambayar da aka yi da za a gidan rediyo an gwamata da tambaya amma eh, sai kashe afa cewa to shi mai tambayar POS sai hada da, cewa wanda kuma akwai wanda kuma zai je sayan kati na naira ɗari sai a sayar masa ɗari da goma. Eto, eh wannan lalle na manta da ita ne amma mun sha amsa ta cewa sayan kati ka ƙara kuɗi babu riba a cikinsa domin ba kuɗi da kuɗi ba ne ka fahimta idan aka baka katin naira ɗari sai ka ba da ɗari da goma ai ba kuɗi ka saya ba za ka sa ni a cikin wayanka a baka damar yin magana shi yasa yanzu idan kana da dubu goma a cikin wayanka credit sai zama baka da kuɗi baka isa ka fasa wayan nan ka ɗauki wannan kuɗin ka ci abinci da su ba bi zai yiwu ba saboda haka kenan a sai ba kuɗi da kuɗi bane saboda haka hidima ne ake maka aka caje ka ko da ko an lissafa shi da kuɗi cewa kana da naira kaza ko wannan katin naira ɗari ne ko naira ɗari biyar to shari'a ba ruwanta da duba sunan da aka sa suran abin da za a duba alhukuma ala shay'i far'un an tasawurihi kafin ka yi abu hukunci ka suranta shi ya yake sai ka ga wani babi za ka sa shi da haka an sayar maka da nambobi ne ko an sayar maka da wata hidima da za a yi maka ka samu daman yin magana amma ba kuɗi ba ne da haka wannan takaddun ba sa zama kuɗi ba inda za ka je a baka kuɗi abun nan abun nan a ɗauke su a matsayin kuɗi sai dai kawai idan mutum yana so dai sai ya yi amfani da shi sai ka sayar masa shi yasa idan su kansu wanda suke saran katin ba ana sayar musu naira naira nawa ake sayarwa na ɗari biyar ɗari hudu da nawa hudu da hamsin misali katin ɗari biyar a kamfanin ba ɗari hudu da hamsin aka sayar maka wa kai kuma nawa kake sayarwa ɗari biyar kaga in riban ne daga nan za ta fara kenan kina zama kowa ya je ya saya a kamfani kenan sannan kuma mutumin kauye in ya saya tafi da shi garin su shi kuwa sai ƙara naira goma goma ko naira ashirin ashirin katin naira ɗari a sayar maka shi naira casa'in ka sayar ɗari kai kuma in ka sayar shikenan sai ka sai mutum wani mutum kuma sai je ƙara naira goma ko naira ashirin saboda duka ba kuɗi ne babu wani matsalan babu maganan kuɗi a ciki magana ne na cewa an baka dama magana lissafin credit din shine ake lissafi da kuɗi yanzu kana da kaza a wayanka ka ƙare in data ne yanzu baka ganin data ba kuɗi zaka sa ba amma sai fito maka me da lissafin gigabyte kuma kaga zai iya fito maka a lissafin kuɗi su baka a lissafin giga ko a mb kaga duka wannan lissafi ne kawai duk wanda aka yi ba matsala ba ne so wannan ba cinikin kuɗi da kuɗi ba ne cinikin hidima ne ko wasu nambobi da kuɗi kaga jinsin su ba ɗaya ne saboda haka cinikin kuɗi da kuɗi ne yake zama yake zama haramun shi yasa bashi da za a baka a ƙara a ƙara maka ka nemi bashin ɗari biyar a baka ɗari hudu da hamsin ka biya ɗari biyar babu riba a ciki babu riba domin hidiman ɗari hudu da hamsin ne aka sayar maka ita ɗari biyar kai ne za ka ba da kuɗi amma su ba kuɗi ba ne ba kuɗi bane suka baka daman yin magana ne shi yasa hidimar ana iya ƙara ta ana iya rage ta za a iya yanzu misali a ce an maka bonus in ka sa ɗari biyar za a baka nawa dubu ɗaya amma hidiman da za a maka ba za ta wuce ta ɗari biyar ɗin ba in an ga dama kuma hidimar sai ta kai ta ɗari bakwai da hamsin to kaga ba lissafin kuɗin ne ba kuɗi ba lissafi ne kawai aka yi maka so da haka abun da aka yi maka ɗin shine aka sayar maka ko an lissafa shi da kuɗi ko ba a lissafa ba ko an ɗauke shi a matsayin ɗari yadda ka sa ko an ƙara maka naira ɗari da ashirin da kasa ɗari ɗari da ashirin ya fito duk dai hidiman ne ba wai maganan kuɗin da abin nan ba maganan kuɗi ba ne ina fata an fahimci wannan bambanci na ta jama'a Allah ya saka Malai ce ni dai ta ce ni dai da ba musulma ba ce sanadin aure na musulunta a shekara sha bakwai amma yanzu musulunci yana mun barazana ina son aure na ya mutu kuma ina tsoron shirka ta ce mijina da abokiyar zamana suna blackmailing ɗina akan ni da musuluncin